ki dauke da Allah ka fiki ka ajiye min kayan abinci daji masoyina ne fa yazo man shan ruwa kuma sai mu dauke mu tafi da shi kai dan gidan uban waye kai a wannan ai dan gidan malam sha'abi mai guga da wanki ne na nan baya what wanki da wanki da guga ga matsiyaci Ɗan gidan mai wanki da guga zo cinye min kayan abinci shi bai kawo komai ba ba da Allah ya kake mun haka ni fa auta ubangi min kayan abu kai zo zo zo zo zo zo zo zauna ai ban gama bincike a kan ku sai na gama binkita kayan gida na ban ga ko ba ku auni kaya ba saboda na karɓi zakka ba na ni dama ka ga hakan nan na shigo cikin komai babu a jikina ba komai ba ka kawai daman miki kai kuma fa zauna shi daman dai ban san daman kai Hello? Uban jagwal yau kuma kai ne da kanka lafiya? Yawwa, na ga kamar lokacin baya ja a nan. Da Allah an sha ruwa ka kira ni. Kai kana ina tu? Ina Kano, bana Najeriya. A'a, ba ka Najeriya kuma kana Kano. Eh. To ita kanan ina ce? Au, ita ma amma budinta a Najeriya yake? Tsakiyar Najeriya ba kuwa. Azumin nan ne wallahi wuta yake. Na nan da Allah kuma sai kai ba? wai yau an kai nawa ai ba ba fara ba opening wannan in kada ana opening match opening match eh wannan shine opening match wannan na farko ke na rantsi da Allah sai kai an ce azumi baya kan matafiyi ko na rantsi da Allah sai kai ai ba matafiyi baya kansa duk ka gama kana ka wallahi ai ba inda zaka ai an gaya mun komai an ce uban jagwal ya ce ba inda zai je bayan sallah wallahi kariyayi hello uban jagwal yau kuma kai ne ka kira da kanka lafiya eh, hello da aka yi ne kira da sassafen nan uban jagwal kira da sassafen nan ya normal ko kai muryar ka normal yadda kake Allah kawo mu kashi ubarikalla Uban Jagwal. Ya ake ciki ta samu ne? Ta samu fa. Babba harka ce ko karama ce? Yan lukutar harki Allah ce. Eh gaya mun insha. Ka san kayan ji ta Kano ta kama da wuta. Gidan wuta fa kenan. Eh. To me faru? to jira muke yanzu a sha ruwa mu shiga gurin a harƙyalla ka san mun fara azumi jiya kai ku ce yanzu za ku yi ah to kai yaushe kai naka ina san da ne tafiyan nan tun san da muka je cakwalabakiya eh ai a can na je na tarar da su an ga wata a can eh ban dawo ba sai da aka yi sallah kaga yanzu har kalla kawai mu buga wanda ka ji tsoron Allah kai transformer guda nawa ce a ciki ta kone ka inji ce a gawa transformer gurin ai ba su kirgowa to bara zuwa amma dai ni abun nan fa da mamaki Eh. ubanjan wali alai ka ce kai ka sha ruwa kai mun sha ruwa na gaya ma mun yi sallah tun a cin bakiya bara in zo mu ga har kallar to yake da ka gaya min mu gama azumin mu a can ka zo nan ka sa ni wani la la la Allah kawo mu kashe Mubarak Allah. uba Jagwal. Ya ake ciki ta samu ne? Ta samu fa. Babba harka ce ko karama ce? Yan lukutar harƙi Allah ce. Eh gaya min insha. Ka san kayan ji ta Kano ta kama da wuta. Gidan wuta fa kenan. Eh. To me faru? To jira muke za a sha ruwa mu shiga gurin a harƙi Allah. Ka san mun fara azumi jiya. Kai? Ku ce yanzu za ku yi? Ah to. Kai yaushe kai naka? ina san da ne tafiyan nan tun san da muka je cakwalabakiya eh ai a can na je na tarar da su an ga wata a can eh ban dawo ba sai da aka yi sallah kaga yanzu har kalla kawai za mu buga wanda wanka ji tsoron Allah kai transformer guda nawa ce a ciki ta kone ka hinji ce a gawa transformer gurin ai ba su girgowa to bara zuwa amma dai ni abun nan fa da mamaki eh ubanjan wali ai ka ce ku kai ka sha ruwa kai mun sha ruwa na gaya ma mun yi sallah tun a can cakwalabakiya bara zo mu ga har kalla to yake da ka gaya min mu gama azumin ma can ka zo nan ka sa wani la la la la la la Allah kawo mu kace Mubarak Allah Uban jagwal ya ake ciki ta samu ni? ta samu fa babba harka ce ko karama ce yan lukutar Allah ce eh ka san gidan nefa ya kama da wuta da transformomi sun gud la la la la la la la Allah kawo mu kace Mubarak Allah. Uban jagon. Ya ake ciki ta samu ne? Ta samu fa. Babbar harka ce ko karama ce? Yan lukutar harki Allah ce jira muke a sha ruwa. Kai, wani ruwa kuma? Ji an ga wata yau ga tayi da azumi. Kai, Ramadan ku yanzu ya zo? Kai, kai ka ce mun baka garin nan. Ina baki da ji. Eh. Ai da naje tarar da su ne suna azumin. Su a can. Dawo ba sai da aka yi sallah. Kai, uban har Allah ka ci tsoron Allah. Kai, tun lokacin sanyi muka yi Ramadan a can. a yanzu kawai yi sa wata har kalla muke so mu gunduma yanzu wa azubin ma ya mu har ina kamfanin nefa da aka ce ya kone eh ina nan wayoyi ake irga mun yanzu haka su nake jira a kawo kai yanzu yau wai tsama idi ce ko sallah ko a gurin jiya aka yi idi yau har kalla ake yi kai uban jagwal kai shi la la la la la la Allah kawo mu kashe ubar har kalla uban jagwal ya ake ciki ta samu ne ta samu fa babban harka ce ko karama ka san an kusa buɗe buɗa eh ina ji ana faɗa to muna nan muna ta clearance eh to wani bawan Allah ne ya ɗebo talan mota arba'in tirela fa ba mota ba tirela eh, arba'in ta thailand ta thailand to ya ga wani ya ɗebo buhu biyu tun safe har yanzu ba a gama mai clearance ba shi ne eh. fa gaban ya faɗi eh. ya ce da Allah da annabi a nemo uban har Allah da Allah ya zo mai gwanjan tirela arba'in din nan shi ya koma <laughs> to a banta duk cinikin mota ko cinikin ɗaiɗai za mu a mota mota ne dubu hamsin hamsin duk mota ɗaya a uban har yalla ni mai butata za a baka rabin buhu ya san sai dai abin buhu ba matsala turo kudin yadda mutumin na ya rude ba kawai tura mai kudin da aka Kudawa wace boda yanzu muna bodan Nijar da Najeriya ok to ga nan zuwa ka hanzarta ba <laughs> ah, ah, ni da zan yi rabon azumi kuma ga azumi ya kama masha Allah <laughs> bara mu ga shinkafan nan ba anya ba sai da su zan ba wallahi na karba sayar da ita zai bara ma in kira mai siya cinye la la la la la la la la Allah kawo mu kashe Mubarak Allah. Uban Jagwal. Ya yake ciki ta samu ne? Ka san an kusa buɗe boda fa. Eh ina ji. Ga munan muna ta clearance ana ta clearance. To wani eh. bawan Allah ne Thailand ce da shi wajen trailer 40. Shinkafa? Shinkafa. <laughs> to ya kare fa. Eh. ya ga tun sabu ake ta kiliyarin tsin mai pieces biyu to kuma shi ya ɗebo wajen tirela arba'in ya ce da allah da annabin taimaka in kira mai ban harƙen ya zo mai gwanjan tirela arba'in ɗin nan shi ya koma <laughs> guda nawa nawa ne tirela kawai kai wallahi ban sani ba amma dai tirela arba'in ce to kawai a yi cinikin mota mota kenan eh mota mota dubu hamsin hamsin duk mota ɗaya thailand nan yan waje ce ba to ni na ruwana da thailand rabo ba zan yi na azumi zan raba in ta wuce fa ni ko mai butata butarka akwai buhun wake a ciki babu shinkafa ce talan yan waje to za a baka rabin buhu rabin buhu ah, wallahi Allah sai dai abar da to ba matsala gaya masa yan an daidaita ya siyar ba yadda ya rude ban Allah ne yana nemo a nemo uban harƙi Allah fa kawai ka kuna wacce boda ta Lagos ko ta Bauchi tana Bauchi muna tsakanin Bauchi da ta Lagos din duka ko ina na da kaya yana da kaya eh to bara zo gurin yawa ka ƙara kai baka dai barista ya kai ai ba iphone ba aske ne ba kawai su da su ba ta tsaya